وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن uwa مدى da sake أولا مجلسين ماكو ماكو na كرنت mako الشمائل المحمدية والخصائص واللفر الإمام أبو عيسى الترمذي wanda ya rasu shekara ta 279 bayan hijira filkhifin al'allama muhammad nasir din al'albani yau muna 29 ga watan rabi'ul akhir hijira na da shekara 1442 wanda ya daidai da 15 ga watan 12 miladiya ta 2020 wannan shine darasinmu na 11 a wannan littafin za mu tashi babu ma ja a fi kauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla ta'ami wa ba'da ma furu min malam ya ce a wannan babu zan ambata maka jumlar dalilai da suke tabbatar da irin addu'a ko magana wadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake yi kafin ya ci abinci da kuma bayan ya ci abinci yanzu sallallahu alaihi wa sallam ya tarbiyyantar da al'ummar musulmi cewa rayuwarsu ko da yaushe su hada ta da Allah duk wani bangare na rayuwarka ka hada da ubangiji subhanahu wata'ala kana mai neman taimakonsa kana mai neman ya sanya maka albarka yayin da zaka fara aiki to wannan sai ya janyo maka albarka da alkhairi a cikin rayuwa shi'umancin da akan iya samu a cikin wani bangare na yau da kullum na wani aiki sai zamto Allah ta'ala ya shiga tsakaninka da shi dama addu'a ta kunshi kaifi guda biyu ko dai ta zamto jalabi ga mutum ana za ta janyo mai alkhairi alkhairin abin da ya sani da wanda bai sani ba ko kuma ta zamto masa dafa'i tana kore masa sharrin abin da ya sani da wanda bai sani ba to za ka ga addu'o'in ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam duk sun kunshi wannan to yana daga cikin bangarori <coughs> na zikirai wanda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya koya wa al'umma shine ambatan Allah yayin cin abinci da bayan kuma an gama za mu ga kuma a cikin addu'o'in da yake bayan ya gama sun kunshi wani nau'i na kamar ka ce godiya saboda ni'ima ce Allah subhanahu ta'ala ya baka to ya dace ya kamata a ce ka nuna godiyarka ka nuna yabawarka ka nuna jingina ga wanda ya maka wannan ni'imar domin akwai mutane masu tarin yawa a lokacin da kai kara bauta da wannan din su suna neman rabu rabin wannan din ma shi yasa za ka ga ba a so mutum Allah ya masa ni'ima ya raina ko ya aibanta yanzu sallan bai taba aibanta abinci ba saboda ni'ima ce wani rabin wannan nakan yake nema ya rasa kuma ba kunsa basira kai ba ba kunsa karfi kai ba amma kai Allah ya dauka ya baka shi kuma ya hana shi dan ya ga shi ya zai yi zai haƙuri yanzu kuma kai ya za ka yi shin za ka yi godiya ba za a gyara sautin nan ba wannan sautin kamar bai daidaita ya bai dace ya ce abin da yake faɗa kafin ya ci abinci nan abba'am duk abin da cinsa ake sawa'un ana cinsa a matsayin da zai tsaya a matsayin abinci su kutun da guda kamar a ce abincin safe ko abincin rana ko abincin dare ko kuma a'a ana cinsa ne da zummar wato a ci wani abu wanda ya zamto kamar ka ce na ban sha'awa ana cin sa ne a dogara da shi zamto an wadatu ga barin wani abu ko ko a'a ana cin sa ne a hada shi da wani duka sunansa abinci ana cin sa ne a matsayin kayan marmari sunansa abinci kamar yadda an ambaci abinci ba a nufin cewa ita shi abin sha baya ciki shi ma abin da za a sha yana ciki ana neman taimakon Allah ana neman albarka Allah subhanahu wa ta'ala ana neman alkhairin da ke cikinsa ana neman tsari kuma daga sharrin da yake cikinsa حديث ندري إلى التم حديث أبو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه باية تكن شرط أم دومون أتكن سنة سأقوي أم لهيعة حديث بشابة ده هكذا متفى حديث جبنسة حديث أعشة رضي الله عنها وأن أعشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره أنا أعشى الله يقارى متى يدعى الصديقة بنت الصديق تشي منزول صلى الله عليه وسلم ياتي إذا تيمكو زي يتعبنش أنا نقول إذا زي تسير idan zai ci abinci sai ya mance bai ambaci Allah maɗaukakin sarki ba sana siya an yadkura Allah sai ya mance lokacin da zai fara ci ko sha ya gaza ya ambaci Allah maɗaukakin sarki salli ya kul to yayin da ya tuna ya ce bismillah ina farawa ina mai neman taimakon Allah maɗaukakin sarki da albarkarsa tun daga farkon abincin da na fara ci har zuwa ƙarshensa bismillah awwalahu wa akhirahu kamar yayi qara'in ambatan Allah din da bai ambata ba wannan hadisin ɗaya ne daga cikin hadisan da malamai sun kafa hujja da shi akan mustahabbancin ambatan Allah madaukakin sarki yayin da za a ci abinci domin neman alkhairin da yake cikin abincin da kuma neman kariya daga sharrin da akan iya haɗuwa da shi wurin cin abincin lafazin bismillah ko lafazin ambatan Allah yake an yadkura Allah bai fashin bakin yaya za a ambaci Allah din ba amma riwaya ta tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya cewa Umar dan Salama ko Amr dan Salama kamar yadda hadisin ya zo a cikin Bukhari ya ce ya gulamu sammillah yace ya kai dan yaro ka ambaci Allah min tasmiya sammillah da kira sunan Allah riwaya ta tabbata cewa cewa ake bismillah bismillah al'imamun nawawi Allah yi kansa da rahma da ya zo yana ambatan addu'o'in da ake yi cikin safiya da maraice da kuma al'amura na da kullum a cikin al'azkar littafinsa na addu'o'i sai ya ce wai mafi cikar ambatan Allah ɗin shi ne ka ce bismillahir rahmanir rahim ana ka faɗi bismillah cikakkiya to amma ibnu hajar al cikin fathul bari yake shi a iya bincikensa bai ga hadisin da yake tabbatar da haka din ba da lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗa da wannan lafazin yake dan haka bai sa bai san ina al-Imam an-Nawawi ya samu wannan afdaliya din ba tana iya wa al-Imam an-Nawawi kila bai bai ci karo da wannan ah, lafazin da yake cewa kawai bismillah za a ce ba ko kuma a'a yana ganin cewa kamar wato za a iya ƙarawa to amma mun sani cewa zikirai irin wannan tauƙifiya ne daga annabi sallam inda za ka yi amfani da lafazin manzon annabi sallam to iya lafazinsa ake so ka yi amfani da shi saboda lafazinsa wato mai albarka ne dubu bisa dubu amma in na kawo lafazina ko ka kawo lafazinka to in har manufofin da lafazin ya kunsa sun dace da koyarwarsa to nan za mu dace amma in aka yi rashin sa'a ba su dace da koyarwar ba to a nan fa ba ni da me ba ni da wannan falala din da ake samu wannan yana cikin dalilan da yasa wasu malamai suke ganin cewa za a tsaya ne a iya lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to banda shi al-imam an-nawawi ma al-imam al-ghazali a cikin ihya shi ma ya kawo shi kuma da wata siga daban yace ma so ake wai kowace loma ka ambaci Allah wai a loma farko ka ce bismillah a loma ta biyu ka ce bismillahir rahman a loma ta uku ka ce bismillahir rahmanir rahim to amma shi ma wannan ijtihadi ne na ghazali ghazali Allah ya ji kansa da rahma taujihin ka shine yana ganin dan kada wai lomar abincin ko dadin abincin ya shagaltar da kai ga barin ambatan Allah to amma idan har ka ce haka zai zama akwai nau'i na haraj akwai nau'i na kunci ai annabi sallallahu alaihi wasallam lafazinsa ya ya wakilci komai tunda har ya shar'anta bismillah a farko da kuma karshe shi kenan yayin da aka mance haƙƙa ta ana yi to guda ɗayan ta isa insha Allah ta'ala har zuwa ƙarshen abincin har zuwa ƙarshen abin da za a ci a dunkule dai ana nuna mana cewa yana da matuƙar muhimmanci mu ci mu ambaci Allah daga cikin sirrin ambatan Allah yayin da zaka ci ko ka sha shine fa'idar da ɗaya daga cikin riwayoyin hadisi suka tabbatar cewa duk wanda yazo zai ci abinci bai ambaci Allah ba to ba zai buke ma shaydan yana ci tare da shi kamar yadda wannan mutumin yazo yana ci gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Annabi sallam ya kalle shi sai ya kalli sahabbai sai ya ce kun ga wannan shedan bai bushe ba yana ci tare da shi har sai da ya ambaci Allah to da zarar ka ambaci Allah shedan zai amayar da abin da ya ci shi yasa shedanu har murna suke idan mutum ya shiga gidansa bai ambaci Allah ba idan ya bude kwanan abincinsa bai ambaci Allah ba sai su dinga shela suna cewa ga fa wurin kwana kun samu wurin kwana kun samu wurin abincin dare amma da zarar ka dawo daga gidanka Ka yi ambatar dawowa daga ka yi addu'ar dawowa daga gida bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna to za ka ji shedanu inji manzo sallam zaki ce wa ƴan uwansu la mabita lakum wala asha ba ku da wurin kwana ba ku da abincin dare ku je dai gidan da za ku iya samu to kaga wannan yana cikin sirrin ambatan Allah yayin da za ka ci ko ka sha sannan banda wannan fa'idar akwai fa'ida ta albarka domin me ambatan Allah kamar yana cewa ina neman Allah ya sanya albarka a ciki ba da jima ba za mu ji wanda ya zo ana cin abinci kawai yana kai hannu yana yin noma biyu abincin ya ƙare Shi ne, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga wancan da da ya zo yin noma ya ambaci Allah da abincin ya ishe ku don haka yana cikin ladubban da bai kamata mu yi wasa da su ba bai kamata kuma ƴaƴanmu yi wasa da su mu yi wasa da shi wannan wurin ambatan Allah idan idan ki za a yi na tarayya to wani baya ɗauke wa wani bismillah kowa so ake akan kansa yi bismillah idan har wasu suka yi bismillah wani bai ba to ta hanyar wanda bai bismillah ba shaidan zai sa hannu ya ci abinci don haka kowa ake buƙatar ya yi bismillah وعن عمر ابن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أذن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك hadisin Umar dan Abi na Ummu Salama radiyallahu ya kasance a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kula da shi yana mai tarbiyya agola ne tunda maraya ne babansa ya rasu to da suka zo za su ci abinci annabi aka kama abinci sai ya ce mai udnu ya bunayya karatu kusanto ya kai ɗana wannan yana nuna mai tausayinsa sallallahu alaihi wasallam ga ƙananan yara ta yadda yake kiransu da sunan 'ya'yansa kuma yake cin abinci da su su mustahabbi ne babba ya ci abinci da yara domin a cikin ci da su akwai nau'i na janyo su jika akwai nau'i na koya musu rayuwa ya ma ake cin abincin akwai nau'i na tarbiyyantar da su ladabin ci da wasu tarayya yadda za su yi tarayya wurin cin abinci ya ce kusanto sannan da ladabin cin abinci cewa idan mutum zai ci abinci to ya zo dab da abincin don gudun kada ya dinga zubarwa a ƙasa ya ce udnu ya bunayya fa sammillahi ta'ala ka karatu ka kusanto ya kai kana ka ambaci Allah maɗaukakin sarki shine ka ce bismillah wa kul bi yaminika sannan ka ci da hagunka wannan shi ma yana cikin ladabin cin abinci shine ka ci da hagunka ko da misali an yi eh, afuwan dama ka ci da damanka ko ko da misali an yi amfani da ala ta zamani ko cokali ko tsinke ko wani abu ya danganta a wurin wasu al'adu za ka ga suna iya cin wani abu da wani abin nan to ko da da wannan ne din da a ambaci Allah sannan kuma a riƙe abin da me da dama babu wata maganar ka'idar wai kaza da hagu ake rikewa wukar da hagu za a rike ta shi kuma fok ɗin sai a sai a wannan din sada wannan wata ka'ida ce daban wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya kawo ka'idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ne ita dama da ita ake yin wannan abubuwa ba laifi ka nemi taimakon hagu ɗin, amma kar ka sake ka kai hagu bakinka domin in ka kai hagu bakinka ka yi kamanceceniya da shedan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kaskantaccen abu a musulunci shi ake yin sa da hagu amma duk abu wanda ba kaskanci bane to da dama ake yi shi yasa ce masa wa kul bi yaminika ka ci da damanka kaga kenan ko da yaro ba hagu ne sai a yi kokari a ga ana kokarin koya masa yin amfani da dama musamman wurin cin abinci din ko da an ba su rubutu za a yi da hagu amma dai wurin cin abinci a yi kokari a ga ana ɗan faɗakar da shi ko Allah ta'ala zai sa ya gyara sannan wa kulmin ma ya rika kuma ka ci gabanka ya ga wannan shi ma yana cikin ladabin cin abinci cewa ba a so yaro ya taso cikin haɗama hamburin haya zamto idan yana cin abinci da wasu yana yin hankoran abin da ke gaban wasu malamai suka ce amma babu laifi idan abincin iri-iri ne aka haɗa shi a wuri guda sai mutum ne sha'awar abin da baya gabansa yana gaban wani babu laifi in ya kai hannu ya ɗauko abin ba tare da haɗama abu jinsin abinci da za a cakuɗa shi tunda in ba ku mance ba a baya mun karanta hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka yayyanka kukumba ko gurji a cikin abinci yace sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai hannunsa yana tsinto mai kokombar yace da na fahimci haka sai na dinga tara masa yace daga ranar wallahi sai nake kaunar kokomba to malamai suka kafa hujja da wannan cewa idan kana cin abinci kai da wani to kuma sai ka gano wani abu da ya baka sha'awa a daura da shi ba kusa da kai ba to ba laifi idan kai kayi ne ka miƙa hannu wannan baya cin abin da aka hana Umar dan Salima a wata riwaya cewa yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yadi tafiru fi sahfa ya ce hannuna ya ga yana yawo a cikin kwana ko cikin mazubin in ci nan in ci nan bisa ɗabi'ar yaro cewa in yana cin abinci abin da ya sha'awa zai ci ya ce to daga nan sai ya nusar da ni wannan sai ya nuna cewa kuskure ne idan eh, babba yana tare da yaro kuma ya ba daidai ba ya shiru ba zai gyara masa ba in baka koya masa ba to a ina zai koya a daidai lokacin sai a yi sai a sai a nusar da shi sai a karantar da shi karantarwa ba da duka ba ba da tirsasawa ba a'a a sabawa da yaro bayani yadda zai taso shi ma a rayuwarsa yana fahimtar bayani kamar kana koya masa karɓar saƙo don za ka ga wasu yara ba su saba da karɓar saƙo ba ba su saba da karɓar umarni ba saboda ba a saba musu da shi ba an saba kawai in kuskure ne za a make su za a fige su ko a daka musu tsawa to ba yaro baya buƙatar haka din a saba tun da so ake girma so ake shi ma ya zanto ya shiga cikin jama'a ya iya mu'amala irin ta jama'a to ya kamata a koya masa mu'amala irin ta jama'a eh hadisi na gaba hadisu abi sa'id yana da rauni ya saba wa sharadin mu sai mu tafi hadisi na gabansa shine hadisu abi umama abu umama al-bahili shine sudayy ibn ajlan radiyallahu anhu mun faɗi tarjumarsa a baya yace annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rufi'at al-ma'idatu min bayni yadayhi yaqulu alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا kaga hadisan da suka gabata suna magana abin da yake faɗa kafin ya ci ko ya sha to a wannan kuma ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ɗauke abinci daga gaban daga gabansa shine idan rufi'atil ma'idatu min bayni yadai asali al-ma'ida ana kiran al-ma'ida duk abin da za a sa a gabanka a zuba abinci a ciki sunansa ma'ida don haka kamar irin dining table shi ma ma'ida ne shi ne ma wanda ka ga al'ummar da suka gabata Allah ta'ala saboda gata ya saukan musu da shi ko akwai sura ta ma'ida a cin alkur'ani ko mutanen annabi isa ko Allah ya musu gata ya saukan musu da ma'ida duk wani abu da rai za ta sha'awa akwai a ciki kawai sai dai lokacin cin abinci yi wannan ma'ida ɗin ta sauka don haka ka ci ka ba ka ba komai idan ka ƙoshi kuma a ɗauke ta an jima kuma a kawo wata babu kwantai kuma amma saboda ka gane cewa ɗan adam wato ɗan adam mai wuyar gane hali ne amma sai da ya fito na fito da Allah sai da ya ce shi wannan ya shi gaskiya ya gaji kullum abinci ɗaya kullum abinci ɗaya suka ce kawai mu gaskiyar lamari kawai mu noma muke so kuma noman ma muna son abin da yake bunkusowa daga ƙasa irin su makani irin su su dankali irin su doya fa du'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard irin su albasa suka ce mu wannan muke so kullun wannan kayan mu gaskiya mun gaji lan nasbira ala ta'amin wahidin mu ba mu iya hakuri ba ita cin abinci ba. to shi yasa Allah ta'ala ya ce wa kana linsanu aktsara shay'in jadala وكان الإنسان إنه كان ظلوما جهولا haka ɗabi'ar ɗan adam yasa babu dokar da za ta iya gyara ɗabi'ar ɗan adam sai dokar Allah saboda Allah shi ya fi sanin waye ɗan adam amma duk dokar da za ka kawo to in ka toshe nan to ɗan adam Allah ya bashi basira da kuma sai ya san yadda zai wa wannan dokar dabara banda dokar Allah to ah, kuma a arabiya suna kiran kuma shi kansa abincin ma ma'ida din an gane ba abin da ake zuba abincin ba shi kansa abincin shi ma ana iya kiransa da alma'ida <clears throat> to in aka kawo abinci ko abin da ake zuba abincin bayan an ci abincin za a ɗauke daga gabansa sallallahu alaihi wa sallam ga addu'ar da yake mana ya kammala cin abinci sai ya ce kirari da yabo sun tabbata ga Allah ba kaɗan ba a'a mai yawa shine hamdan kafiran alhamdulillah hamdan kafiran kirari da yabo sun tabbata ga Allah yabo da kirari masu tarin yawa wanda suke tsantsa babu riya a ciki shine tayyiban tsantsa babu riya a ciki mubarakan fihi wanda yake cike da albarka ghayra muwadda'i ba yana halin kasancewarsa wato na ƙarshe ba ma'ana da za ka sake azurta ni da wani abincin mato ya Allah dai alƙawarin zan tsara gode maka kalli na kuzza irin wannan da suke nuna rankwafawa suke nuna godiya da jinjina ga Allah cewa wannan ni'imar da Allah ya maka kana gode masa cewa ya Allah wannan ni'imar ka ce ghayra muwadda'i ya Allah madaukakin sarki wannan wato ba ina yin na ƙarshe ba kenan duk da al al-Khattabi cikin Ma'alim sunan yace ma'anar wannan shine ghayra muwadda'in shi'u wannan Allah ake siffantawa ma'ana tare da cewa shi Allah madaukakin sarki ba yana buƙatar fa wannan godiyar bane da nayi baya buƙatar domin shi ghaniyun ne hamid ghaniyun hamid ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid in ya baka tawa'un ka gode baka gode ba in ya ga dama sai ya kara maka to amma sharadin ya ci gaba da kara maka ka gode din wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi la shadid da haka in ka gode sai ya kara ma ba dan kawai yana da buƙatar wannan godiyar taka ba a'a sai dan cewa dan adam ba zai taba daidaito ba sai da umarni da hali idan ka bar shi kace mai ba sai ya gode ba sai ya shiga cikin almubazzaranci don haka yana buƙatar saiti saiti na ubangiji to idan har yana godiya din kaga zai alkinta ni'imar to in ya alkinta ni'imar to sababin ni'imar ta zauna ta wanzu ke don haka yace ghaira muwadda'in cewa shi ubangiji subhanahu wata'ala ba mai buƙatuwa bane zuwa ga wani ma'ana kamar yadda ya ce, wa huwa yut'imu wala yut'am Allah ta'ala shi yake ciyarwa ba wanda isa ya ciyar da Allah to ai shi samad ne samad ba shi da ciki in abu yana da ciki yana da bukata amma Allahu samad wasu cikin magabata suka ce alladhi la jawfa lahu wasu kuma sun fassara as-samad da cewa shine abin nufi da bukata alladhi tasmadu ilayhi al-khalaiq to koma wanne ne yana nuna kamalar Allah da cikarsa da isarsa subhanahu wa ta'ala wala mustaqnan anhu rabbuna sannan kuma shi ubangijinmu ba wanda ya isa ya wadatu da shi mana kowa yana buƙatarsa ko kowa yana buƙatar shi ne alkajiyu wanda a tsayinsa a akan kowa da kulawarsa subhanahu wa ta'ala e shi ko baya buƙatar kowa subhanahu wa ta'ala kalli wannan addu'a wadda ta tattara wato ɗayinta Allah cewa bisa ni'imar da Allah ya baka ta ci ko da sha to ana so lalle ka miƙa ni'imar ga mai wannan wallahi sai ka ga wani zubin waɗannan addu'o'i idan mutum yana ya lazumce su kuma yana halarto da ma'anarsa ba ta yadda za a yi ma ya fada cikin misali fariya da ƙafullo da da almubazzaranci da yin abin da bai kamata ba dangane da abinci ɗin. tunda kana i'tirafi ne kana kana tabbatarwa cewa wannan ba dabarar ka bace baiwa ce daga Allah subhanahu wataala to kamata irin wannan addu'o'in yaran mu ma in zamu koya musu mu gaya musu ma'anar addu'a idan to cewa mutum yana addu'a kuma yana gane cewa me yake cewa ba kawai wato yana maimaita ta ba amma bai san me ta kunsa ba وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لك فاكل ما أنا أعيش أن لك أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترى نعينا سمع أبنتي تارد أبو كنت سوشدا وأن ينا نونا مكتوى مستحبيني ميكتا أبنتي تارد جماعة domin idan an tattaru wurin cin abinci albarka tana yawaita lokacin da sahabbai suka kawo kukansu cewa suna ci ba sa ƙoshi shi na nufisanin ya ce hala ɗaiɗe ku kuke ci suka ce e ya rasulallah ya ce to idan za ku ci abinci ku haɗu Allah zai sanya albarka a abincin shi yasa yana da kyau har a cikin gida yana da kyau mutum ya ci abinci tare da iyalinsa yana da kyau ya ci tare da 'ya'yayensa ko da ba ko da yaushe ba saboda a cikin haɗuwa a kiɗin akwai albarka kuma akwai nau'i na janyo zukata kusa akwai nau'i na jan iyali a kusa wato eh, a jika annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tawali'unsa yana cin abinci tare da abokansa gashi suka haɗu ma har su shida suna cikin ci kawai sai wani balaraban ƙauye ya zo al'arab kullu man sakana al-badiya duk wanda ya zauna a ƙauye inda ya balarabe ne sunansa a'rab ba a nufin cewa ko da yaushe balaraban ƙauye mara hankali ne kamar yadda wasu da yawa in suka karanta ayoyin da suka yi magana akan jafa'i to sai su dinga ɗauka cewa a'a ai wannan sharaɗi ne ma na duk mutumin ƙauye ma dole ya jafa'i a'a ana magana ne akan galibi amma shi ƙauyancin akan kansa ai ba abin zargi ba ne kamar yadda birnanci akan kansa ba abin yabo ba ne a ɗabi'ar da wanda ya zauna a ɗayan biyu ɗin ya siffanta da ita shine yake zamtowa abin abin nan wa illa ba mun karanta hadisai ba na wanda suka zo a arabi amma kuma ya zo ya yi tambayoyin da 'yan birni ba sa iya yi ko ai za ka ga akwai irin wannan haka na aka ce to ya ce fa ja'a arabiyun fa akalahu bi luqmatayn ai suna cikin cin abinci ana ta ce abinci ya ƙi ƙarewa ai yana zuwa ya danna hannu ya yi loma ta ɗaya ta biyu sai abinci ba komai alamun lomar manya ce ya yi manyan lomomi da kuma ta haɗu kuma da rashin ambaton Allah don haka shaidan sai ya yi amfani da wannan damar sai abinci nan da nan ya zirare ka ce mai wannan aka nema abinci aka shi ne sai annabi sallam fa akala hu bi sai ma'ana bi ghayri tasmiya ba tare da ya ambaci Allah ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace law samma da ake ya ce bismillah lakafakum to ai da abincin ya wadatar da ku da ya ce to shine ma da wannan ne malaman suka kafa hujja da ɗazu abinda nake faɗa nake cewa wani baya ɗaukewa wani bismillah cewa ana so kowa ya kunsa ya yi bismillah yayin da abin ba laifi kuma wani ya ɗau gabarar ne سنا بس هذا حديث عمر عن سلمة ليت يا غلام سلم الله في تو أفارا بسم الله ونا فاتالي أني بسم الله ولا أبقى من شكرا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه أو يشرب الشربة فيحمده عليها Anas dan Malik Allah ya ƙara mai yarda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce tabbas haƙiƙa Allah zai yarda da bawa matsawar ya ci wani abu ko da guda ɗaya ne sai ya yabi Allah maɗaukakin sarki ya godiya akan wannan abin da Allah ya bashi ko kuma ya kwankwaɗi ruwa ko da kwankwaɗa ɗaya ce amma ya gode wa Allah ma'ana nan malam yana gaya masa daga cikin fa'idodin kuma in ka gama cin abinci ka ce alhamdulillah hamdan tahiran tayyiban mubarakan fi غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا كما yadda ya gabata in kai wannan daga cikin fa'ida shine Allah yana rubuta maka yardarsa ma'ana yardarsa tarin lada kenan ma'ana wannan aikin kawai godiyar za ta iya kai ka ga aljanna ko da loma ɗaya ne domin ya ce al'asla wannan ismul marra ne ko ko da marratan wahidatan ko da sau ɗaya ne ka ci amma sai ka wannan to ina ga wanda zai ci da yawa ya ce Allah na gode ma ko da kwankwada ce guda ɗaya kai malamai suka ce mustahabbi ne kenan mutum yayi yabo da kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala to naga ga al-Imam nawawi a cikin sharhinsa na wannan hadisin yana cewa mafi karanci shine mutum ya ce alhamdulillah bincike na ya taƙaita ban iya tsayawa a kan wata riwaya da take tabbatar da haka ɗin ba ma'ana ba za ka iya korewa ba ko ka tabbatar har sai an daɗa yin karatu bayan wancan lafazin da ya zo shin akwai na alhamdulillah ma'ana sai ya zama tamkar na bismillah kenan wataƙila sai nan gaba insha Allah amma ƙara bincikawa باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أولا باب زن أم متامك jimillar hadisai da suka zo suke siffanta wato irin mazubin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da yake cin abinci a cikinsa ko yake sha da shi fa'idar ka san wannan shine dan kai ka binciki kanka cewa irin tsarin da ka dora kanka a kai cewa kai dole sai a mazubi irin kaza zaka ci baka yadda ka ca irin na kaza ba shin wannan yana da wani tushe a shari'a ko ku a'a in dai abu mai tsarki ne in dai mazubi mai tsarki ne ko da ba na maɗaukaka ba ne za ka iya ce a kai yaya shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a matsayinsa na fiyayyen halitta An ثابت bikin أخرج إلينا أنس بن مالك قدح قدح قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت البناني أوثق الرواة عن أنس ولا أكا فقبات الدشي دكا المازرون سيدنا أنس سوى يافق ولا لذنكر أنس يتشي وترانا أنس أم مالك ألا يقارى مسيدنا يا فتو منا دوني واتو كمركة أفشي ko mazibi amma na shan ruwa ya ce ah, min khashab wanda aka sassaƙa shi daga itace kaga akushi kenan ko yana da kauri amma ta wajensa mudabbaban wato sai aka saka ƙarfe sai aka kewaye shi ma'anar saka ƙarfe ɗin a kewaye shi ba ado bane ba fa irin tsufan yi tsufa har yana neman ya baje don haka sai aka ɗaure shi yadda ake ya ake wa turmi idan yana neman ya abin nan ba ana daga waje ana saka nau'i na langa-langa ba ko abin da ya kama da haka a ɗaure shi da shi ma'ana kada ya tarwatse to haka fa aka yi wa koyi kofin da fiyayyen halitta yake shan ruwa E, kofin da fiyayyen halitta yake shan ruwa yake sai anas ya ce mana wannan shi ne kofin da alisalam yake shan ruwa a ciki ma'ana wannan yana nuna maka cewa yana da kyau wani zubin wato mahakura da zurfafawa cikin rayuwa da ƙure maleji ka ce kai sai ka yi rayuwa irin ta kaza a'a yana da kyau wani zuwa a samu sauƙi a cikin rayuwa a gida samu sauƙi ba ka kai kanka wani wato wani aji ka ce kai ba za ka sauka da kan wannan ajin ba Ka ga mutum in yi haka ya buɗe kansa wahala da yawa za ka ga a rayuwarmu muna yin ƙarya ƙaryar da muna cikin yanayi na wadata ga barin yanzu abin da za ka ci a gidanka ko ka sha kana buƙatar sai kai kanka ƙarya ba ka buƙata idan tare da cewa idan an samu na ƙololuwar ana yi domin yana cikin ƙwajibat to amma idan babu kuma abu wanda yake ordinary gama gari kada a wanda mu kai a yi amfani da shi ba ba wannan bace tunda fiyayyen halitta ma yana abin nan shine malamai suka ce wannan yana nuna cikar tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma yadda bai takura wa kansa ba cewa shi sai yayi wata rayuwa ana hama za ana hama ta sai yayi rayuwa ta kansa tare da cewa da ya ga dama zai yi eh da ya ga dama zai yi وعن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن a lafazin na gaba sai na anas yake cewa da ya nuna wannan kadah din sai ce kun ga wannan mazubin ko koko ko abin da ya kama da haka ya ce wallahi ni da kaina na yi wa annabi sallam hidima na shayar da shi dukkanin wani abin da kake tunani na abin sha alma ya ce akwai sanda ruwa nake ɗebowa a cikin bashi ya sha akwai sanda annabiz shi ne tsimi galibi sun kasance kamar ko inab shi inab eh, busasshe kenan ko eh, akwai eh, inab mun san inibi to in ya bushe shi ne shine zabib danyen nasa kuma inab to wani zubin sai su ɗauki wannan busasshen sai su jika shi haka kamar da daddare asuba tana da asuba sai a sha shi sai zama kamar nau'i ne na lemo ko abin da ya kama da haka wani zubin kuma tamr busasshen dabino suke wannan to wannan shi shi suke kira da bi ce to na shayar da shi wannan tsumin wal asal wani zubin na shayar da shi kuma zuma zaka ga ita ma ruwa ne sai a zuba a hada ta da da zuma ne muka kira shi a hadisan mu na baya in ba mance ba a me ma aka kira shi alhalwa alhalwa ko shi ne dai a wannan hadisin sannan kuma wallaban ki na shayar da shi kuma kindirmo ko nono a cikin abin ma'ana wannan dai da shi yake aiki da shi yake amfani da shi ko kunan ma ba a tara su da yawa ba guda ɗaya ne ake amfani da shi a amfani da shi a wannan a wanke a amfani da shi a wannan a wanke ba laifi ba ne idan da halin da za a caccanja sai a caccanja amma sai a ɗora wa kai باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القساء بالرطب malam ya ce a zan ambata maka jimillar hadisan da suka zo suke siffata irin yanayin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam in zai ci kayan marmari yake amfani da su yanayin kayan marmari fa'idar wannan akwai fa'idodi da dama fa'ida ta farko don cewa cin kayan marmari ɗin, jiki yana buƙatar su manzo sallam kuma yana ci idan ya samu domin su ma suna da wasu sirrika wanda jiki yake buƙata kuma a bayan ba amince ba mun ce manzo sallam yana tsananin kula da lafiyarsa yana kula da cimarsa ya kamata musulmi shi ma ya kula da cimarsa ba komai za yayi ba ka danna a cikin a'a ka dinga yana da kyau a hankali duk da kai ba likita bane amma ka gane irin alfanun da suke tattare da nau'o'in abincika ka fahimci yanayin yadda ɗabi'a ka take me in ka ci baka zama lafiya ka haƙura da shi me in ka ci zaka iya zama lafiya amma tana iya yiwuwa a ɗaya daga cikin wato salon rayuwa ka zai iya cutar da kai ka haƙura da shi me kuma ɗabi'a ka tana karɓarsa ko da ɗabi'a wani bata ta karɓa kai kuma kai amfani da shi yace Abdullahi dan Ja'far dan Abi Talib yace Annabi sallam ya kasance ya kulul qissa bi ghutab al qissa shine suka ce irin kokomban nan tamu kai tsaye irin kokomban nan tamu ce ya kasance idan ya zo ya samu wato an rutab shine danyen dabino eh, wanda bai bushe ba amma nunan ne shine rutab in ya bushe shine tam to in ya kawo wannan rutab din sai ya haɗa shi da kukumba sai ya dinga sai dinga ci a tare haka na a hadisin gaba na na Aisha ta ce Alaihi ya kasance yana haɗa albirtiha bin rubab kankana sai ya ci ta da dabino eh sai ya ci ta da dabino a riwayar gaba sayyidina Anas dan Malik yace ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yajma'u bainal khirbiz wa rubab alkhirbiz sun ce nau'i ne na kankana amma ita haka take fatsi-fatsi an fi samunta a arabia kaga dai kamar wancan ɗin kenan ko to wayanna hadisan guda uku duka idan ka tattara su suna nuna maka cewa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake la'akari da nau'in abinci ibnu hajar al-asqalani yayi naqali daga al-imam al-qurtubi al-imam al-qurtubi yake cewa wannan hadisin yana wannan hadisan guda uku suna koya mana cewa in za ka ci abinci ka yi la'akari da ɗabi'ar abincin akwai abincin da shi a sinadarinsa yana da zafi don haka idan har ka haɗa zafi da zafi za a tsure ciki zai samu matsala zai rikice watakila idan akwai akwai nau'i na cutar abin nan alsa ko abin da ya kama da haka watakila ta tada shi ga mutum bai taimaki kansa bai wa kansa nasiha ba zamto kawai karawa yake baya la'akari yace a ɗabi'ar kuma kankana da ɗabi'ar kwakwamba ko gurji za ka ga su kuma tun da sun za ka kusan kace casa'in da kaza a cikin abin nan ɗin ruwa ne don haka akwai nau'i na sanyi ko akwai nau'i na danshi wanda kaga za a samu mai balance ka sa wancan abin mai zafi wannan kuma yana da abin da kaga za a samu daidaito to wannan yana nuna maka tsibbun nabi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi yake kula da lafiyar. to haka ya kamata kai ma a wurin abin nan ba sai an ce abu haramun bane yanzu ka kalli matsalar nan ta haɗa nono da kifi ko ɗabi'a zai wuya mutum ya haɗa ya zauna lafiya akwai ana samun kuma ɗaiɗaiku wanda suke abin nan tare da cewa ba hadisi ne ya haramta amma ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi ya kawo ma magana a cikin zadul ma'ad saboda galibi tana haifawa da mutum matsala an samu wanda suka hada ma suka mutu to ba wannan ba ma ana samu a jinsin wannan wannan yake nuna maka irin hadarin da yake tattare da maganin gargajiya cewa ya kamata mutum ya ba a sannu ba an ce baya magani ba amma tunda misali yanayin ba a aunawa wannan rashin aunawa din za ka koda wannan magani ne wannan magani ne ka je ka haɗa tana iya ya haifar da wani wani abin nan mai kisa cewa ana bukata a yi amfani da ilimi duk da alhamdulillah shi ma ilimi ne mai zurfi akwai wanda sun san abin yadda ya dace to amma dai ba haka mutum zai konsumin ɗinsa ba haka ba kai ba gindi sai ya je ya wannan ɗin abin nan shine ya ci gaba da cewa ya ce da kuma yin a kalli ɗabi'ar abinci a amfani da su a yanayin da ya dace bisa ƙa'ida ta likitanci bisa ƙa'ida ta likitanci domin me ko a musulunci ma rigakafi ya fi magani Allah ta'ala ya shar'anta a nemi magani to kuma da aka shar'anta yana cikin maganin rigakafi to a duk abin da ma zai janyo maka matsala kan maka ce shi maka ce shi ya ci gaba da cewa li'anna fi bi harara domin shi wannan dabinan yana da wani dumi-dumi yana da wani zafi tattare da shi wa filkissa iburuda buruda shi kuma wannan cucumber tana da sanyi tattare da ita Fa'iza ukila ma'an idan aka hada aka ci a tare i'tadala to zaka ga sun daidaita wa hadha aslun kabir fil murakkabati min al adwiya al yace wannan wani ne daga cikin abin da ya shafi matsaloli na a hada wannan da wannan domin a ci a hada wannan da wannan domin a ci muna da rukun lokaci na sauran muke hudu za mu iya karanta wannan hadisu ko bari mu karanta wannan hadisu sai ya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مسلنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي يشي متعني sun kasance idan suka ga ‘ya'yan itatuwa sun fara yi a garin Madina da sun fara yi sai su tsunko su zo da shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallam in ya karba sai ya wannan addu'a sai ya ce ya Allah ka sanya mana albarka a cikin me cikin ‘ya'yan itatuwanmu kaga wannan shi ma ladabi ne ake koya mana cewa duk abin da kake samu na rayuwa to idan ka karba yi addu'a ka ce Allah ka sanya mana albarka sana'a ce kake yi kuɗi ya shigo na wannan sana'a in ka karba ka karbe su da bismillah ka yi addu'a albashi ne kake karba ƙarshen wata in ka karba ka yi addu'a a irin wannan zamanin alat ne kake ji da kaji ka yi addu'a ka ce Allah sanya mana albarka cikin wannan Wana idan to cewa kana neman Allah ya shiga sha'aninka to sai ka ga lamarinka yana sake haɓaka ya ce Allah sanya mana albarka a cikin 'ya'yan itatuwanmu Allah sanya mana albarka a birninmu na Madina Allah sanya mana albarka a kwanon da muke yin awo da shi kwano ne ko muddu sa'i ne ko muddu mun san sa'i muddun nabi guda hudu shine yake yin sa'i guda ɗaya ko sannan sai kuma ya ce ya Allah maɗaukakin sarki hakika annabi Ibrahim bawanka ne kuma badaɗainka ne kuma annabinka ne ya Allah ni ma bawanka ne kuma annabinka ne a nan sai bai ce kuma badaɗainka ba tare da cewa a wata riwaya ya ce Allah ya riƙe ni badaɗai kamar yadda ya riƙe annabi Ibrahim badaɗai malamai suka ce badaɗai shine wato mataki na ƙololuwa na soyayya wanda duk wanda Allah ya kai shi wannan matakin to ba zai ƙara yin fushi da shi ba har abada shine khalil wattakhadha Allahu Ibrahim khalila annabi sallallahu yace kuma inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila sai ya yace wa innahu muluramu ga da ya tashi siffanta annabi Ibrahim da shi kan kansa daga cikin mafi kololo siffar da ya amfani da ita shine bawanka kuma annabinka kenan dukkan bama da isar da bawa zai yi ba zai fita daga halin kasancewarsa bawan Allah ba ya ce wa innahu makata ya yi maka addu'a dangane da makka ko wa zai gaya mana inda ya addu'a me annabi ba wani ce dangane da makka rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam to amma mafi dacewa ne mafi karara ayar shine fadin sa da yake cewa rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات warzuqhum min ath-thamarat ka azzurta su daga dangin ƴaƴan itatuwa shi 'ya'yan itatuwa a garin makka ba su da season ba su da lokacin da suke yi ba a nan ake yin su ba amma duk inda aka yi a walam yarau anna ja'alna haraman ba inda Allah ya ce yushba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna yushba ilaihi samaratu duk inda aka abin nan dinsa za ka ga mafi kyawun sai an kawo shi kuma wurin addu'ar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan ka ba ta yankewa tufa ba ta yankewa abun ba ya yankewa ayaba ba ta yankewa duk wani abu inab duk ba ta yankewa to shine annabi sallam yake cewa addu'an nan da annabi ibrahim ne wa makka ni ma ina yin kwatankwacin ta ga madina to madina ma haka take wa mislahu ma'u kai ba ma kwatankwacin haka ba ka ninninka ma ka ninka kai dublin eh albarka da take a makka to kai ka rubanya ta a madina wannan yana cikin dalilan da wasu suke ganin kamar madina ta fi makka in ka ɗauki wannan ta fuskar mufadala can albarkar da take nan an ce ta zama double sannan kuma suna ganin cewa kamar jiki mai tsarki na manzon sallam yana madina tare da cewa wasu kuma suna kallon ka'aba ce a can ko awwala baitin wubi'a lin-nas to Allah ya rawa kan sani sannan idan yayi wannan sai ya kirawo asghara waliyin mafi kankantar yaro ya rahu in ya gan shi sai ya uqiyahu zalika samar sai ya bashi wannan 'ya'yan itatuwar wanda ya addu'a kai malamai suka tattauna menene sirri wasu suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ne don ya koya wa yaro kyauta don ya koya wa yaro kyauta wasu suka ce a'a yana yin haka ne domin galibi ai dan yaro yana da ne yana da dauki da kwaɗayi fiye da babba akan me akan irin wannan dan haka yana yi ne domin tausayi amma shi ya iya. a sharhin da yawa hadisun a littafin sa ce shi abin da yake gani ba wannan bane yace shi yana ganin ya gano wata ma'ana wadda babu malamin da ya faɗe ta ne yana yin wannan ne ta tafa'ulan da kyakkyawan fata yace dan haka in ya tashi wannan 'ya'yan itatuwa sai ya sanya shi ga bigiran da ga gurin da shi ma ana sa ran ya rayu ya wayo ya tashi girma yaro ɗan ƙarami wanda yanzu yake yin wayo ma'ana yadda in yaro Allah ya bashi Allah zai raya shi ya girma ya zama babban mutum to sallam yana yin fata cewa wannan ‘ya'yan tasowa, kada wata annoba ta zo ta an taya musu shine qadi iyad ya karfafi wannan fahimtar tasa yake baka ba, idan aka fita salatu istisqa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sa mayafi juya shi yake gaba a baya me fa'idar juyawa ma'ana ta tafa'ul cewa ya Allah wannan halin da ake ciki na fari Allah juya mana shi ya koma hali na ruwa mamako abinda muka faɗa dai Allah ya kwana da mu kuskuren da muka yi Allah mana afwa wa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum